والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، ولقد أصبحت الأشعرية اليوم آه، مزيجا من المشارق wato hakika ash'ariya ta wayi gari yau shakudaidaniya fasul kidab shakudaidaniya yanzu ash'ariya milal mashari daga ainihin mashaya daban-daban wato an shakuda daga akidu daban-daban mashaya daban-daban wani wata fadaya duk dai akidu daban-daban baina ahli sunna wal falsafa wato an shakuda akidar ash'ira tsakanin ahlus sunna da philosophy da tasawuf da sufanci da ilmul kalam duk gaba ɗaya an shigar da shi cikin aqidan wa asha'ira da kuma aqidan jahmiya aqidan jahmiya ma an shigar da shi cikin aqidan asha'ira da aqidan mutazilanci an shigar da shi cikin aqidan asha'ira لذلك نجدهم أكثر وقوعا في المخالفات الأبدية kisa za mu samu yan asha'ira suna yawan aukawa cikin ainihin sabawa ga aƙida na salafiya ta'abudiyya eh wajen babun aqida da wajen babun ibada suna sabawa ay bid'ahil aqaid ai bid'o'i na aqidu wal ibadat da bid'o'i na ibadoji ونجد أن كثيرا من الأشعار من kamar yadda za mu samu da yawa daga cikin ashariya haliyan cikin halin da muke ciki yanzu kuma tun zamanin imamul kushairi budi ah, mubihuna ta hatar turku sofiya wato sun tattara mundawuna sun tattara ƙarƙashin ɗariƙun sufaye an gane mafi yawan sun tattara ƙarƙashin ɗariƙun sufaye mafi yawan yan na sai gashi yan sufaye ne su na tijara kalma albiriyya na biri'a wa taktur fihim bid'ul qulub sannan bidiyoyin bautan kaburbura yana yawaita cikin asha'ira yanzu wanda da can ba sa cikinsa da kuma tabaruki na bid'a bil ashkas yin tabarruki da ainihin shafiya mutane yin tabarruki da abubuwa a ce ana tabarruki da kabari tabarruki da bishiya wato bishiyan da ainihin wali ke zama ko abin da ya kama da wannan da biri'o'i na ibadoji ah, ah, da kuma zikirori da maulidi zaga yan ashayira suna yin maulidi da magamancin wannan kuma yi zuwa an ahli sunnati wanda wannan shi ne yake bambanta su a halin da muke ciki yake bambanta a sha'ira daga ahalus sunna a bayyane gashi nan a gani ya nuna ahalus sunna sun yi gabas a sha'ira sun yamma kana kasance bin ammar ya kasance yahya bin ammar yana cewa mu'tazilatul jahmiya al-sukun su mu'tazilawa yan jahmiya maza ne su wal ash'ariyatul jahmiya al-nas su ash'ariyawa masu aqidan jahmiya su ne mata wato su mutazilawa an gane sun fito a mutum su mutazilawa yan janabiya su maza ne su sun fito a mutum yan asha'ira kuma suna koye-koye sun zama su mata ne su abin da ya sa yi wannan maganar kaga aqidar mutazila a fili suna cewa qur'ani halitta ne a fili ba sa boye-boye qur'ani halitta ne amma kuma yan asha'ira sun ce ma qur'ani maganar Allah ne Qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne misali an gani amma an karka su sai ga ta giya ne su ma sun yadda ƙur'ani halitta ne domin suna gaya ma cewa wato maganan Allah Allah baya magana da haruffa ko sauti ko larabci ko ajamanci kaga Allah ta'ala yayi magana da Annabi Musa da yaran da Annabi Musa ke ci ko yaran bani Isra'ila ya yi magana da manzan Allah ya aiko mai da alkur'ani da larabci ne kama sun ce maka magana Allah babu larabci babu ajamanci ba ta ƙadimi ba ta akiri to yanzu ƙun'an da muke karantawa na larabci ne shin haka Allah ya saukar da shi magana Allah haka yake ko kuma fasara shi aka yi sai suka ce wannan ƙun'an da muke karantawa jingina shi zuwa ga Allah majaz ba hakika bane an gane amma a sha suka ce a fili wannan ƙur'anin ba maganar Allah bane kawai a mutazilawa mutazilawa suka fito suka ce ƙur'ani kwata kwata ba maganar Allah bane ƙur'ani halitta ne amma wanda za su ce ma maganar Allah ba halitta bane amma ƙur'ani da muke karantawa da harfa da sauti da takadimi da ta'akiri da larabci duk gaba ɗaya ba maganar Allah bane dan Allah baya magana da wani yare na ba gane ka kenan a sha'ira kamar suna gaya ma kenan cewa ba wannan qur'an da kake karantawa ba magana Allah bane mutazila a sha'ira dai a sha'ira a sha'ira su ba su yadda wannan qur'an magana Allah bane suna cewa jingina shi zuwa ga Allah akwai imamul baijuri a cikin littafinsa jawharatul tauhid shi ma yayi wannan ishara cewa Alƙur'ani? ce wanda ake magana Allah ne majaz ne ba hakika ba su kuma mutazila suka ce kan san ba magana Allah bane misali eh na'am na'am wa kana yahya bin ammar yaqul amu yahya bin ammar yana cewa mudallatu jami'a zukur mutu kaga yanzu tunda mutazila ba su koyi ba haka su kaman maza ne ba koyi koyi su kuma a shari'a yan jami'a ina su ne su wa muraduhum al-ashari'a alladhina yanfuna sifat al-khabariyya eh wato abinda suke nufi su ne a sha'ira waɗanda suke kore sifatul khabariya suna cewa Allah ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah ba shi da kaza suna kore siffofi zatiya da fi'iliya an gari amma man qala minhum bi kitabil ibana amma wanda yake da wanda ya kudirce daga cikin asha'ira wanda ya kudirce littafin al-ibana allazi sannafa al-ash'ari wanda abul hasan al-ash'ari ya wallafa a ƙarshen rayuwarsa wanda yana bayyanar da manhaji da aqida da manhaji na salaf wannan ya zahara maqalatun zalik kuma walam yuzhir an gane bai bayyanar da maqala tunaqid zalik ba bai bayyanar da wata magana da ta gitta sai karo da wannan ba wannan ana lissafa shi daga cikin ahlus sunna lakin mujarrad al-intisab ila al-ash'ari bid'ah kawai gundarin danganta kai zuwa ga ashari bid'a ne a gari mutum ce shi ba ashari ne kawai wannan gundarin bid'a ne shi la ma wa annahu bi zalika yuhimu uh, husnan bi kulli man zama wa yaftahu abwab abuwa bashar. sai shi yana nuni da kyawun duk abinda yana nuni ga kyawun duk wanda ya danganta kansa da wannan nisba din a gari mutum ce ni ba ashari ne kamar ya ce shi dan biriya ne saboda galiba masu cewa su a shari'a ne ba sa bin ainihin aqida da manhaji na salaf an fahimci wannan ai suna bin ainihin aqidan sa ne lokacin da ya fita daga cikin aqidan itizal a lokacin da ya rabu da mutazilanci yanzu ya shiga cikin aqida yanzu ya fara ainihin raddi gare su to yana tsakanin mutazilawa da ahlus sunna ne shi tsakiya yake to daga baya karshen rayuwarsa sai ya wallafa littafin ibana wanda a wajen ya bayyana da akida na salaf an gane wannan to galiba masu cewa mu a sha'ira ne su ne mutanen da suke ainihin fada da ainihin salaf sannan kuma suna tabbatar da wasu akidu na jahaniya marhalan shi na tsakiya kenan wa yaftahu abwaaba sharri kuma wannan yana buɗe kofofi na sharri wa yanzu na'am da ku بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فهذا الإمام رحمه الله يقرأ أسماء بالنسوي yana kwankwasa da nasihohi masu tsada wanda suke wanda suke wanda suke yan da wuya ake samun irinsu abu nadir ne da wuya ke samun irin su kullu ma tajiduha aqalla ma tajiduha inda ghairi da kadan ne da wuya zaka iya samun wayannan nasihohi a wajen wasu fahiya la'amri fahiya la'amri kal kibrit al-ahmar wato na rantsi da Allah wayannan kaman kibrit ne wanda yake ja wani ma'adani ne wanda ake haƙuwa kasa to shi kibrit din in ce kibrit shi wani ma'adani ne to kibrit din nan shi ja din yana da wuyan samu ana samun baki din amma ja din mai wuyan samu ne laraba kan ce yanzu gaskiya a wannan zamanin ya zama to kalkibrit al-ahmar kamar suna nuna ma gaskiya a wannan zamanin yana da wuyan samu sai wani da wani ke tsayawa kan gaskiya na'am ah, na'am yace ah, bal imam al-mawardi ya takallam bil lisan hada al-am imam al-mawardi yana magana da harshen wannan zamani annahu hayyun arifun bima yaqulu kai ka ce shi yana raye yana sane da abin da ke aukuwa a yanzu nan na eh abin da ke guda tsakanin mutane hada min wannan yana daga cikin karamarsa malami yayi magana wajen shekaru da yawa aru aru amma sai magana shi ya dace da wannan zamanin kaga wannan ai karama ce eh da al marwa ne wa min asbabi tafsir aidan eh shin ahlus sunna sun yarda da karamin waliyyi eh da kila wani ya ce karama ce to wayan nan fasan shiga sufaye a gidan sufanci to ka sani cewa karama na auliya in dai waliyan Allah ne ba waliyan shaidan ba ba ba fa yan bid'a ba masu aqida na sunna aqida na salafiya idan suka ce maka akwai karama to abin da suke nufi karama na waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun to in ka duba littattafai kamar ka duba littafin al-furqan bayna awliya ar-rahman wa auliya ash-shayatin shekul islam ibn taymiya ya kawo waliyan Allah da irin karamomin da suke da shi mutum ya koma ya duba ya gani sannan kuma ga littafinsa al-aqida al-wasidiyya ya sanya imani da karamin waliyai daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa inkarin shi aqida ne na yan bid'a sai dai fa waliyan da ake nufi anan kamar yadda na faɗa waliyan Allah yawwa نعم yake wa min azbab taqdir aidan kuma daga cikin sabubba na takaituwa kuma an an yaf'ala an yakfala hadin an yakfala an ta'allum fi fi sigar wato mutun ya rafkanu ya rafkana daga neman ilimi a kuruciya kuma ya shagil bi fi kiza sannan sai mutun ya shagaltu da shi a cikin girma sai da ya girma sai ya shagaltu da karatu amma da yake cikin kuruciya an gane ku ya narke cikin cikin jin daɗin rayuwa ya narke cikin fasikanci fayasahi an yabdari abu ma yabdari sagir to za ga tunda ya riga ya girma ya fara karatu yana shekara talatin da wani abu ko arba'in da wani abu sai ya ringa jin kunya ya fara da abin da karamin yaro ya fara da shi an gane ba shi da ainihin bai da basic bai da bai da foundation an gane amma kuma yana so ya karatu tunda ya riga ya girma sai ya dauko sayyid bukhari ya dauko tafsirin ibnu kasir ya dauko ainihin ya dauko ainihin sharh sunna na barbahari a matakin farko an gare kuma sannan a wajen wajen abin da ya shafi karatu na na ainihin luga ya dauko muqama an gare saboda ya duba irin shekarun shi yanda shekarunsa suka suka yi suka yi suka dade to shi ma ya kamata ya ɗauko littafi wanda yake babban littafi dare da shekarun shi na fata gani to yana jin kunya ya fara da irin su ainihin mukarrarat na tauhidi an gane ya shiga irin su kashfu shi ba hatu fit tauhidi kitabu tauhid yana jin nauyin wa'annan a wajen tafsiri yana jin kunya ya dan fara da irin yan ƙananan littafan da aka wallafa kan tauhidi kan tafsiri shari'i sun ce yana jin nauyi ya fara wajen abin da ya shafi hadisi da irin su kananan littafai irin su arba'una hadis duk yana jin nauyi an gane ku wa yastankifu an yusawi an yi jil eh, yana jin nauyi a ce wato an yusawi yahu wato karamin yaro mai kuruciya wanda yake wanda ba shi da experience shine algarir mai kuruciya wanda ba shi da experience yayi daidai da shi ai ashewa da duk shekarun shi ma kawai da yake karantawa wannan duk shekarun shi gaba ɗaya yana karanta uswatun hasana ne an gane fa yabda'u bi wakilin ulum sai ya fara da ƙarshen ilimi inda duk wanda ya karanta wayannan littattafan ya yi nisa wajen ilimi eh, kuma wato da ilimin da yake na ƙarshe waya ya mu bi hawashiha sai sai ya himmatu da da ainihin hashiya ba ma yana karanta yanzu gundarin baki ne hashiya hashiya na karatun shi yake yi yanzu ya taqaddama ala as-saghir al-mubtadi domin ya shiga gaban karamin yaro wanda ya fara karatu yana so ya shiga gaban shi ne na wa yusawi al-kabir muntahi kuma yayi daidai da babba wanda yake ya kai gaya wajen karatu wa hadha mimman radiya bi khida'i nafsihi wannan kenan wanda ya yarda kenan da yaudaran kansa wa qana bi mudahadati hissihi kuma ya wadatu da yayi mudahana sassauci ga abinda idan shi ke gani da yana maƙula hukin na hasa domin hankalinsa da a ce hankalinsa na da filin yana yana jin wani abu a jiki eh duk kuma hankalin duk wani mai tunani duk wanda wanda yake da filin an gane yana ji a jikinsa yana shaida da lalacewa wannan tasawur din to irin wannan abin da ya suranta wa kanshi ba ta ce ne shi na'am kuma wato tasawur din shi tasawur din shi yana yin furci da lalacewa irin wannan khayal din irin wannan imagination din annahu shay'un la yaqumu fi wahmi domin abu ne wanda baya tsayuwa cikin dimuwa da jahilci ma yasdi bihi ma yantahi ilayhi al-alim an gane wannan ko wato jahilcin abinda ɗalibin ilimi ko yake farawa da shi ya fi muni fiye da jahilcin abin da malami ke kaiwa ƙarshe gare shi inda mutum na da ilimi ko da yana ɓanna ana tunanin nan gaba zai iya gyarawa an gani ko da shi malami tun da yana da ilimin amma shi wanda bai da karatun ɓannan da zai yi tun da bai da ilimin da zai iya gyarawa nan gaba qala sha'ir mawaki ya ce tarakta ila sabi ila amri hatta yurki kan kabir ila al-kabir ila ka hau a hankali zuwa ga ƙananan al'amura har ya zama to karamin abu zai zai hawar da kai zai daga ka zuwa ga babban abu in ka fita in ka to ƙanana su za su daga ka zuwa ga manya fata'arifu bi tafakkuri tafakkuri kabiran ba'da ma'rifati Za ka sani in kai tunani a cikin ƙaramin abu za ka san babban abu bayan ka san ƙarami. sai mutum ya san karami yake sanin babba in mutum bai fara daga basic ba to babu yadda za a yi karatun ya yi albarka an gani, kaga in kai dan boko ne misali baka taba yin lissafi ba sai ka fara da simultaneous equation ko quadratic equation kawai da shi ka fara karatu baka da wani basic a cikin karatun lissafi to yana ganin za ka wahala ka yi gumi shi ma malamin ya wahala da kai da malamin ma sai a rasa wanda zai fi wahala Waye zai wahala shi ba zai wahala malam za a ba bashi assignment ya rasa yadda zai da assignment din saboda kwata-kwata ba shi da wata ka'ida da zai iya ganewa kaga wajen lissafi yanzu ko din ƙananan abubuwan da in baka iya zo ba ba ka iya lissafi ba irin yadda ake ina ce plus plus plus minus ko minus plus plus is equal to kaza tun a nan wajen ka bari ka bari shi ne rani sai a zo ka ga abu nan minus plus plus kila kila kila minus ne ko kuma kaza ne kai zaka ce plus har gaba daya ka tarwa da komai to saboda haka in dai mutum ya zama karatu ba shi da background bai da ainihin bai fara daga farko ba to lallai zai wahala kuma ya wahala da mutane wani hazan ma'ana wa ashba saboda wannan ma'ana da ire-iren sa ta ta'allum fi fi sigar ahmad to ya kasance neman ilimi a cikin kuruciya ya fi zama abin yabo qala ali radiyallahu anhu aliyu ya ce Allah ya kara masa yadda qalbul hadas kal alkhaliya, an gane wato zuciyan saurayi matashi kamar ƙasa ne wanda yake wabintacce babu komai a cikinsa kaga ana shuka kenan zai fito ma fi ha mai shay'in ƙabilatu eh, duk abin da aka jefa na wani abu zai amshe shi إنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلبا يا كسر شيء هكذا يسوي الكلام يارو يا يا سام فراغا da zuciyarsa zuciyarsa babu komai wa kalli shugula yana da karancin shagali wa kalli tabaddula kuma yana da karancin ainihin wato tabazzuli wato yana da karancin ainihin wato kaskantar da kanshi ya fi kaska wajen kaskantar da kai wa aksaru tawadu kuma ya fi yawan tawadu dai shi saurayi zai jin nauyi ya wulakanta kanshi da ya koya a karamin yaro an gane shi yasa zai je makaranta a bishi bulala gobe ya dawo amma yanzu da shekarun da ka zo amma bulala za ka dawo zai yiwu ba wani ma da zarar malamin shi ya mishi fada sun bata kenan har abada ke yanzu kalle ni na kai shekara kaza amma malam na mun fada eh? a gaban yara ai wallahi garan ba karatun da malamin ya riga mun fada yanzu wanne ya fi dabarin karatun bai ci gaba da karatun a haka malam na bai fada to wannan shi zai ga wani irin falsafa da suke da shi wai na je malam ya mun faɗa ai malamin ma na girme shi akwai ɗalibin da ya taɓa cewa ka shi ya girma malamin ya za na girma malam kuma malam ya mun faɗa ka girma malam kuma mai kawo wajen shi ai sai ka zauna gida tun da kana da shekaru ai duk wanda yake da shekaru kuma ya fi kowa ilimi ke rayu ko duk mai shekaru ya fi kowa ilimi wannan shedan ne yake mutum kudu ba daga nan wajen ya haramta ma kan shi karatu kenan har abada

su kuma yahudawa suna mutunta yawan ilimi na ba gani. Hmm. yahudawa suna da manyan malamai masu ilimi su kuma nasara su sun fi mutunta yawan ibada in kana da yawan ibada to kai waliyi ne to duk abin da ka faɗa da wuya ya kuskure Allah yana tare da kai to shi yasa kaga su nasara jahilci yayi yawa cikin su yahudawa ilimi ya yawaita yahudawa suna da yawan ilimi amma kuma karancin aiki da karatu suna da karancin aiki da karatu nasara kuma suna da yawan aiki ga kuma jahilci ka san ko za a yi barna wanne ne fi barna ga yawan ilimi amma ba aiki da shi wannan kuma ga yawan aiki amma da jahilci al'amilu ala gairi ilmin saliki ala gairi sabi wal'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih mutumin da yake aiki babu ilimi kamar mai tafiya ne ba akan hanya ba mai aiki ba tare da ilimi ba abin da yake gyara abin da yake batawa ya fi yawa fiye da abin da zai gyara to da yawa daga cikin nasara suna son addini amma ba karatu su kuma yahudawa suna da ilimin da gangan sai suke aiki da shi wanne wala <laughs> nasara sun fi eh nasara sun fatarwa nasara tunda wani in ya ganka kana da yawan ibada zai ce kai mai tsoron Allah ne kai wallahi kullum fa cikin ibada kullum cikin azumi kullum cikin karatun qur'ani baya ma fira da kowa baya fira da kowa kullum tilawa kullum azkar kullum kaza ga gudun duniya bai damu da duniyan nan ba so dai yake cewa bi a rana shikenan an doki an doki hankalin jahiri an gano wannan ku. shi kuma wancan ga karatun kamar kamar ya zubar da karatun amma kuma fasiki ne zindiki ne shi hm? fasadun كبير عالم mutahattiku wa akbaru جاهل jahilun وما kuma في العالمين عظيمه لمن liman ما ma fi يتمسك ya tamassaku barna mai girma malami mai keta iyakan Allah ba karan barna bane wanda ya fi shi girma jahilun mutanassiku jahili mai ibada sai ce kuma fitnatun fil alamin azimatun su biyun nan fitina ne mai girma a cikin talikai liman bihi ma fi dini ya tamassaku ai liman ya tamassaku bihi ma fi dini ga mai riko da su a cikin addininsa an gane duk suna da hadari guda biyu amma kuma shi malami wanda yake mai bin san rai in Allah na san shi da rahama sai ya dawo ya koma aiki da ilimin sa shine advantage din da malami ke da shi zai gama iya shegen sa daga baya sai ya gane sai ya dawo sai Allah ya sa mai tsoron Allah sai ya kwaso littattafan shi ya koma ya kakkabe ya koma aiki da su to shi wannan jahili rayuwar shi ya kare cikin jahilci yana bauta to ko da ya ce ya tuba to ya za ya bauta ma Allah zai yi ba to shi ne yana ganin kan gaskiya yana yana kan ibada amma ba karatu kaga ne ka duba kuma ta wani bangare kaga yahudawa saboda suna ji da karatun ba sa sauraron kowa ba sa ta yana da wuya ga yahudiya musulunta amma na tsara suna suna son addini wani lokaci in ka gamsar da su da bayanai suka musulunta su dawo zuwa gaskiya wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladina amanu ladina qalu inna nasara ha na'am na'am to kuje abin da aka ce yahudawa sun rike ahbar din su malaman su na fiqh manyan malamai nasara sun rike fada fadan su iyayen giji kuma bayan Allah fa yake to idan aka ce inna ahlal kitab lamma ata'u ulama'ahum lalle ahlul kitab yayin da suka yi da'a ga manyan malaman su suka yi da'a ga masu ibadar su ne ga kristoci kenan yufihim bi ghairi ma anzalallah a wajen yin hukuncin su ba da abin da Allah ya saukar ba sabahumullahu bi annahum taqadu taqaduhum arbaba sai Allah ya siffanta su cewa sun rike su iyayen giji min dunillah kuma bayan Allah fa hada ittikhadu shirk wannan wannan rukun shirka ne fa irin wannan rukon sun riki manyan malamansu wajen halarta abin da Allah ya haramta da kuma haramta abin da Allah ya halarta a gani to ai irin wannan riko shirka ne shi na wal jawab an nafa'at ah, ahdar wa ruhban la tukhrij ukhrij an halatayn wato la takhruj kenan wato jawabi shine yin da'a ga ainihin manyan malamai da yin da'a ga ainihin reverend fathers masu yawan ibada wannan baya fita daga hali guda biyu hali guda biyu ne ta'atuhum fi i'tiqadin kullu ma harrama Allah yin da'a gare su wajen kudirce halaccin abin da Allah ya haramta don zalin kai da'a ga malamanka wajen cewa giya halal ne kuma biredi biredi haram ne kai da ce ma kada ka ci biredi cin biredi haram ne cin nama haram ne auren mata haram ne misali a gani sai kai da'a ga malamanka wajen halarta abinda Allah ya haramta misali ka ce ainihin zina shi ne halal ya halarta a yi zina amma kuma ya haramta a yi aure ya halarta a shagi a haramun ne a ci biredi an gano wannan kaga wannan shi ne kalbul haqa'iq an gano wannan an juyar da haƙiƙa Na wa hurmatu ma da haramta abinda Allah ya halatta wannan kafirci ne mai fitarwa daga addini ba sabani ko koda mutum bai shagiya ba ko da mutum bai sha giya ba aka ce ya hukuncin shan giya ya ce halal shi ya fita mutum kuma yana ta shan giya aka ce ya ya ce wallahi tallahi ustaz mun sa abin da muke yi kai ustaz ba babana ba malami ne fa shi ya kai ma baban shi malami ne fa ya ce baka san limami wani babban limami na gari kaza ai babana ne ai sai da na yi karatu ai wannan iya shege ne na san ba daidai ba ne to ya hukuncinsa fasiki ne wannan ya sha giya amma ya san ba daidai ba ne wannan kuma bai ma shan giyan garau yake amma yana halatta wa mutane a ji a sha ba komai bane a sha ruwa ba laifi bane yaya kafiri ne shi an gano wannan ko yau wani bai taba yin zina ba amma ya ce ma ku je ku ta yin zina na halatta muku ya zama kafiri shi ma ɗalibin da ya ce ai malami na ya ce min zina halal ne na goyi baya wallahi gaskiya ne shi ma kafiri ko da bai taba yin zina ba kama wannan yana ta zina kullum tun da yake yaro har ya tsufa mazinaci ne amma fa shi kullum yana tunanin zai tuba ya san bai kyauta ba yaya wannan fasiki ne ya aikata babban zunubi na'am na'am a wannan ya sani ai ba zai yi mutum ya zauna kasar hausa ba a ce bai san shan giya haram ba ne kasar hausa da ko ta ina karance karance ake yi. wannan kuma ba yaro bane ka cewa bai san ina ganin ai duk lalacewa mutum ya san zina ba kyau shan giya ba kyau cin alade ba kyau a daina kasar Hausa ban ce can kudancin Najeriya ba misali an gani ga mutum ya ce cin alade ya halatta kawai da gangaye wannan mai cewa a sha ruwa ba laifi bane gaskiya ba shi da wani uzuri tsakani da Allah eh na ya sani asali shine shine ai naji wani wani malamin sunna yana raddi ga wasu yan biri yace wallahi ku da kuke da awan kuna san annabi wallahi shata ma ya fi ku ke shata ce na tsaya ga annabi Muhammadu <laughs> shi shata ya tsaya ga annabi shi na bin yana bin kitabu sunna ne shi <laughs> ya tsaya ga annabi Muhammadu ku kuna kuna ta bin shehunnai ku kun tsaya ga shehunnai shata ya tsaya ga annabi Muhammadu الثانية <laughs> ta'atuhum eh, fi ma'siyatillah wato yin da'a a gare su a cikin saban Allah bidon istikhadi illa ma harrama Allah eh ba tare da kudirce halatta abinda Allah ya haramta ba kuma ne bai kudirce a wato halarci abinda Allah ya haramta ba ya san shan giya haram ne sai dai yana yi ya san cewa caca haram ne yana yi ya san zina haram ne yana yi na'am kulawar ma tuna halalla ko bai kudirce haramcin abinda Allah ya halatta ba وهذا ليس بكفر قطعي wannan ba kafirci bane yanke لانه لا دليل على تكفيره domin babu dalili akan kafirtawa da shi amma yalzim minhu tafsir ahli kamar yanda yake lazimta in aka faɗa haka in an ce da zarar malam yace ka sha giya sai ka sha sai a ce kai shirku da'a ka kafirta to kafiran gudun suke suna da yawa malam ya ce je ka sha giya ko abokin ka yace zo mu je silma sai ka bi shi ko abokinka ya ce ma zo mu je wajen da ake asharalle sai ka bi shi to kai tsaye kaga kai tsaye abokin na ya saka sabon Allah ka yi rida kenan ka bauta ma abokinka kenan ashe dan ka yi da'a ga mutum mutum yake je ka saba ma Allah kai ba shi bane amma in ka zo ka ce abin da ya sa ni din nan daidai ne nan ne kafirci yake an gane saka wannan aya yana magana kan haka ne su malaman yahudawa su mutane su yahudawa sun yi da'a ga malamansu wajen halatta haram da haramta halal shi yasa suka yi ridda amma ba wai da'a bane wajen kawai dan kawai gundarin da'a kawai wajen biyayya in haka ne mahaifi kan tura yaro zuwa ga sabon Allah ko aboki ma muke mata ta kan tura ce malam gaskiya ni ba zan aure ka ba sai ka cire gemu kawai tana sai ga ganin kawai na kyalli kawai ya kasa shi ya shafa mai yana kyalli yanzu ya ce mata ya yi eh, to alhamdulillah sanan wajen yanzu ya mata biyayya wajen kaza gemu yaya amma ba ya san ba daidai yayi ba ya san gemu sunna ne na manzon Allah na to shine ya yaudare ta kenan <laughs> eh to to me sa yayi da yasa yayi biyayya ga mace wajen saban Allah to auren zai albarka algaya ruwa wasila kenan yayi biyayya ga mace cire gemu da ce kuma ni gaskiya ba zan aure ka ba sai ka sai ka sauke wanda ka kaza yawa tun farko auren ba albarka tunda an bi ta hanyar haramun ne aka nemi auren hmm. to ga auren ba zai albarka ba an fahimci wannan ko na yace kamar yanzu min hu a halin zunub kamar yadda ya lalizimta daga wannan kenan kafirta masu zunubi ladina sa'u ahwa'ahum wanda suka yi da'a ga san ransu A amman da'ahum li muqarafati al-zunub ko kuma suka yi da'a ga wanda suka kira su zuwa ga aikata zunubi malam wani ko kuma abokinka ya ce zo ka yi laifi sai ka zo kai wannan laifin na wa yazmu minhu tafsir man ittafaqa ahli sunna ala adami kufri to yana lizimta a nan wajen kenan kafirta wanda ahlus sunna suka yi ittifaki akan rashin kafircinsa, mutumin da yake aikata kaba'ira bai yi shirka ba bai halarta haram ba bai yi kaza ba ahlus sunna sun yi ittifaki musulmi ne kai kuma ka mai kafiri ne kai kenan ba dan salafiya bane ba dan ahlus sunna bane kai yawa kallazi ata'a zauta kamar mutumin da ya da'a ga matar shi ya yi da'a ga dan shi a wajen saban Allah an gani wannan shine irin yan sururiya din nan yan sururiya wanda suke cewa saudiya ta yi rida me ta yi rida ya ce hukumar saudiya sun yi rida malaman saudiya sun yi rida saboda hukumar saudiya ta bari an kafa banki na riba a garinta ta bari an kafa banki na riba yanzu a saudiya akwai saudi american bank da saudiya da america suka haɗa hannu suka yi banki to kuma bankin akwai riba akwai riba a cikinsa yanzu hukumar saudiya ta kyauta da ta yaga ba ta kyauta ba to ma ya hukuncin su kaga sun yi sabo laifi ne mai girman gaske ka to sababin kafa banki wanda za a ringa cin riba a cikinsa to amma sun halatta hakan ba su halatta ba an gani to za ka irin wayannan sun yi rubuce-rubuce saudiya ta yi da 'yan saudiya malaman saudiya suna kallo ana kafirci tunda gwamnatin saudiya ta yi da banki na riba to malaman salafiya sukan ba su amsa akan haka ba mu ce muku gwamnatin mu mala'iku wani wanda ba sa saban Allah gwamnatin mu suna saban Allah gwamnatin ba kammalallu bane ina fatan gane abinda suka aikata ba an ce muku daidai bane amma shin sun halatta in ba su halatta ba mutumin da yayi saban Allah bai halatta ba su kile shi ba kafiri bane misali an gane ba ma da awon isma ga hukumar mu yau gwamnatinmu suna iya dacewa suna iya kuskure suna iya aikata alheri suna iya sharri amma inda gizo ke faɗa shin gwamnatinmu ta ce riba halal ne ba ta ce ba to mutumin da yana cin riba amma kuma ya san riba bai dace ba kafiri ne shi ba kafiri ba ne shi an gari haka nan irin wannan yan sururiya din ba ga misali kamar yadda aka taba yadda aka tuhumci abu ishaq al misali malamai suka masa rujugu saboda an tambaye shi game da mutumin da yana ta saban Allah an masa nasiha an masa nasiha bai gyara ba saban Allah yake kai an yi nasiha an yi nasiha ya ci gaba da saban Allah ya hukuncin sa to shi sai yake cewa wato kasancewa an masa nasiha ana ta masa nasiha yana ta jin wa'azi bai ba dalili ne akan ya halatta hakan dalili ne akan ya halatta to wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi ta cewa lallai sai yayi ruju'i ya gaya wa mutane kaza shi kuma yace ba zai yi ruju'i ba shi wannan ra'ayin ta ne an fahimci wannan to irin wannan yana da yawa to ga irin wannan sai ga mutum ne ya gina ya gina ka'ida da kanshi tunda kaga mutum yana ta laifi yana ta laifi an masa wa'azi ya ji to ya nuna ya halarta ne kenan to kaga na wajen kafiran ba suna da yawa kafiran suna da yawa to kuma akwai daga cikin malaman sururiya da aka tambaye shi wata mata ainihin ta zo gidan talabishon ta yi tsaraiki ta buɗe jikin da ta yi waƙa tsirara ya hukuncinta yake tun da har ta fito ta yi tsirara a gaban mutane ba ta ji kunyan Allah ba ba ta ji kunyan mutane ba ta wannan kafara ce kawai nan take malamai suka fara rudugu da aka fara rudugu sai ya gane dama fasikai sun bayyana eh fa ya tun da kaga suna goyon bayan wannan mata su ma suna tare da ita su ma din suna sha'awar su ta kallon fasu ɗaya ne mata tsirara to haka abin yake to wannan yana daga cikin rashin adalci na miyagun mutane ita ga malaman salafiya dan suna goyon bayan suna so su kalli mace tsirara a malaman salafiya ba sa sha'awar kallon mace tsirara su abinda suke ka tsaya ka yi adalci ka ba ka tsayar da komai matsayinsa nan ba ka san wani sai to me ya haɗa ka da izzatu dan mu mata raddi me shafe ka na ba wai ta bane nan gaba zai shafi mutane da yawa in an bar wannan ka'ida ya ginu to Allah kada ya san mutanen da nan gaba za a kafarta. an buɗe kofa ne na takfir to kuma malaman sunna suna kokari su toshe wannan kofa din na ba san gane wannan to saboda in in har ga malaman sunna kaga yana kara wani wanda ba daidai yayi ba amma ya bashi kariya kan wani bangare ba wai na goyon bayan shi bane ba na fatan gano wannan ba wai yana goyon bayan shi bane kamar misali talazum tsakanin a ce mun ce malam Ja'far ba dan a bane shi da kuma da malam Albani ba dan a bane da kuma mun ce shin wannan na nuna muna goyon bayan abin da kai babu talazum ba kariya muke bashi ba a tsayar da komai matsayinsa lalle zai iya aikata lalle ya aikata kaza da ya aikata bir'a ne kaza da ya aikata kuskure ne amma ba dukkan mutumin da ya aikata wannan abubuwan da yake zama kafiri ko yake zama dan biliya wannan shine abin da yake wa masu karanci masu karancin fahimta gaskiya wahalar ganewa da ka zo ka ce wannan matan da ka ce mata kafira ba kafira bane eh yana kare ta wayannan da suka ce a malam Jafar fa ba dan biliya bane albani zare ba dan biliya bane suna ma gudun biliya an gane wannan ko sun fada cikin ta ne ba tare da sun san ma sun fada cikin ta ba to mutumin da ya fada cikin abu bai sani ba za ka nuna kuskure ba za ka yi shiru ba wannan abin da ya aikata ba kuskure ne kuskuren na nan akan kuskure za ka yi cewa wannan abin da ka aikata manhaji ne na kawari abin da ka aikata kafirci ne amma babu talazum tsakanin wannan da ke da kiran shi dan kawari abin da ka aikata kafirci ne ba dole bane ya zama kafiri abin da ka aikata biri'a ne ba dole bane ya zama dan biri'a. babu talazum to wanda bai gane ba sai ce a ah, wa anil hizbiyyin eh mu mai wannan yana daga cikin karanci su aka ita da awa salafiya tana bukatar mutum ne mai zurfin tunani mutum mai saukar da komai matsayinsa an gane amma mutumin da yake da yana son sunna din amma yana da karancin karatu kuma yana da karancin tunani to zai ringa saukar da abubuwa da yawa ya jefa su wasu wurare kamar mutum ne da ka ce ibn hajar tabbas ya aikata kurakure amma fa shi ba dan ba bane me zai ce kana kare yan biliya kamar yadda yan yan hadariya ke cewa sai eh, malaman zarbiya suna kare yan biliya ibn hajar ya ce Allah ta'ala baya sama al'arshi Allah baya ko ina ibn hajar yana kore sifofin Allah ibn hajar kaza kaza kaza kaza to kaga ibn hajar dan biliya ne shi malamai suka ce bid'an da ya fada ba da gangan bane duk malamai suna nasiru ji albani abin da ya faɗa kenan mukbil abin da ya faɗa kenan ibn abin da ya faɗa kenan ba da gangan bane kaga ce wanda na yi ba da gangan bane ba ya nuna ina son abin da yake yi bane wannan abin da ya aikata ban tare da shi amma ina mushi uzuri ne ana fasa gane wannan to wannan yana da muhimmanci ɗaliban suna su fahimci irin wayannan abubuwa a nan ne ake bambanta aya tsakuwa da aya wane ne malami waye ba malami ba a cikin irin wayannan kawami din eh Allah shi taimake mu na'am mutumin da yake da hasanat da yawa eh. sai ya samu zalla ta bangare kamata ya mambaci hasanat din mutum can kuma sai a nemi wuri ko su kai kamata ya yi in dai hasanat din mutum ya ninninka kyawawan ayyukansa mutumin da muka san yana son sunna yana raddi ga yan bid'a yana faɗa da takalidi yana faɗa da sufayi yana faɗa da shi'a yana faɗa da qur'aniyun yana faɗa da kaza rayuwarsa gaba ɗaya duk inda bidiya take baya goyon bayan yana faɗa da su maulidi da su duk abubuwa sai ya faɗa cikin wani kuskure guda ɗaya wanda shi muke ta maimaitawa ba kuskure ɗaya muke ta lugubitawa an gani to wannan kuskuren da ya fada ciki me kamata mu yi ai mashi uzuri saboda lokacin da ya fada din nan babu malaman salafiya da suka tsaya sosai suke tsayar da hujja ga irin wannan kurakuran asalin da a wannan Najeriya gaba ɗaya a wancan lokaci ta giru ne akan hamasa da duk wani malamin da ta sai na wa'azi da da muka sani kusan duk haka suke a gani in dai aka ce za a yi wannan to babu wani malamin da ya sha a wancan lokacin kuma alhali babu wanda ya musu bayani na ba san gani so ka in an tabbe ka kamar ka je kasashen waje aka ce wai ita da awon Najeriya mai asali da kace al-asalu fi da awon Najeriya al-hamasa yanzu ne ake kokarin gyara din a gari to yanzu da ake kokarin gyara dole ne a nuna mutane wa'ancan da suka yi kuskuren nan da ba da gangan suka yi ba a yi musu uzuri yanzu a tsaya a yi mutane da siya a nuna musu wannan fa abun manhaji na kawari ne wannan abun ba daidai bane ya saba wa da'awa salafiya shi me kuskure wanda yayi wannan magana na'am eh to eh aikin zaman kaga gashi kace malamin ya ce ba da mujarradin mukhalafa ake bi'antarwa ba to nan kuma gashi nan wayannan malamai da din mukhalafa aka bi an da su ba a duba zuruf ba kafin ka bi sai ka duba kasar ma tukuna kasar Najeriya akwai malaman salafiya akifa da suke da'awa zuwa ga wannan manhaji waye da waye su to tunda kaɗan ne kuma muryarsu baya yaduwa sosai kamar yadda su na wayancan ke yaduwa to dole ne abu a hankali a wayar da kawo mutane a je kafafen yada labaru jaridu rubuce-rubuce a nuna wa mutane manhaji na salaf nan gaba idan abin ya yi yaɗu an gani kamar yadda na ce ne aka ce mun mutumin da ya ce ainihin a sharuwa ruwa ba laifi ba ne aka ce bai da uzuri gina jahilci ya wuce jahilci a najeriya nan arewa a ce wai mutum bai san cewa shan giya haram ne yana da wuya to muna so a kai wannan matakin a najeriya mutum ya san inkarul alabi ga hukam kuskure ne manhaji ne na kawari ta ko ina ana wa'azi ana karantar da mutane wani na ba gani kamar yanzu ka je Saudiya yanzu uzuri ne mutum ya halatta maulidi a Saudiya A yi duwanda yin Saudiya yake maulidi halal ne kawai kasan ba kawai kasan wannan a fili wannan biri a ce zahira dama abin da kira biri a zahira kenan malamai sun tsaya sun yi bayani sun karantar da addini sun isar da sako bayan sun yi wannan karantarwa sun isar da sako ta ko ina ana karantarwa a islamiyoyi a talabishon a masallatai a ina eh, muhadarat ana yi da irin su taurat sai ana bayani sai kuma wani ya zo ce kaza a ce wannan bid'a ce zahira tunda malamai sun tsayar da hujja ga kowa a kasar sun kusa da shuba to yanzu matsala na inkarul alani ga wullat eh da maganar muzaharat shin akwai wasu gogaggun malamai a Najeriya da suka yi suka yi ta wannan magana har abin ya bi gari haka wani kika gani wasu suka abin da bukatar malamai ko kanku masu sauki wanda sautin zai isa zuwa ga mutane don wa makon namu arziki na ta naba asar rasula A gane lalle a tsaya a mutane bayani a ta ko'ina cewa wannan abu kuskure ne in ana ta bayani abin ya shige mutane to da izinin Allah nan gaba duk mutumin da ya zo ya ce kaza ya riga ya ji bayani ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun mun gane wannan to saboda haka a guji ainihin biri an tada mutane kawai dalibi kawai dan dalibi ya yi karatu a kansa so daya sai ce ya tsaye da hujja sai ce ya gusa da shuha wanda kai inda kake kai karatun nan ma ba a yadda da malantan ka balanta na ma saurare ka an na Thank you. suna da su irin irin wa'azin da ke na ce wa man shakka fi kufuri fa huwa kafir <laughs> kamar yanzu ba ba su ba su magana kan akida ma na sun wani kun magana yawwa don wa'azin birni yanzu gaba ɗaya magana ma ruwa a wajen wa'azin mutanen da yawan na jahilci ne kuma suna bukatar karshe da su ana kiran da wasu lafiya ko karya ke a fahimtar da mutane ba wai a kutar da mutane eh ta da wasu lafiya burinta ta fahimtar da kai ka gane kuskuren abin da kake yi kuma kokarin bayyanawa da kuma ba da uzuri ga mutane kafin a tsaye musu da hujja a kusa da shi ba shi bane tamyi'i tamyi'i ne mutum ya narke a tambaye shi ya hukuncin ikhwani ce ikhwani musulmi ai zuma ahlus sunna ne yan asha'ira ahlus sunna ne yan hadadi a halin suna ne yan shi'a ba yan ba bane ya zama to baya so a ringa taba yan ba baya son a musu raddi ne mu mumayyi ya riga ya narke kawai shi bai son wa'azi akan Ba baya son wa'azi kan manhaji shi ne mu mumayyi amma mutumin da kullum yana karanta da akida, yana karanta da manhaji kuma yana raddi ga khawarij yana raddi ga shi'a yana raddi ga sufaye yana raddi ga qur'aniyun yana raddi ga ahmadiyya sannan yana raddi ga yan sururiya yan haddadiya yan ukwalin musulmi to me kuma ake so ya yi zama salafiya Wannan abu ake so ka yi ka zama dan salafiya inda ka yi wannan ka zama mubayyi kuwa <laughs> wai yanzu Allah shi taimake mu na'am to eh. ana kara tunatar da yan uwa dai maganar gidauniya yau ne ranar da za a gudanar da gidauniya a lokaci ya riga ya wuce gaskiya yanzu saura wata ɗaya ne kuma wata ɗaya rage mana a wannan ramadan kuma har yanzu wa samu abin da ya kamata a ce an ma an kira an fara gabatarwa ba kuma kamar yadda muka yi ta bayani eh, mu ne nan ya kamata a ce mu kowa hoɓasa da mu ne za muka fi kowa fa'idantuwa da karatu kuma muka fi kowa halattar mai wurin karatu idan ya zama mu da muke wurin ba mu tsaya mun yi wani kokari ba ba wani motsi ba yadda ya kamata to duk wanda zaka kankara zai ga kaman za a shi kudin shi ne fara saboda haka da Allah yan uwa a yanzu an wuce lokaci da za a ce to a kawo kaza a kawo kaza a'a kowanne ya duba iya gurgurdan ikon shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaran manzo Allah ya tunatarwa akan infaki da sauransu za ga sun yi kokari kowanne ya ba da iya gwargwadon abin da yake shi to kowanne ya duba mai, me taqullaha ko kowanne ya duba gwagwaran ikon shi menene zan iya yi ka dinga tunanin cewa idan ban fara ba ba tafsirin nan za a iya samun matsala idan ka sa wannan abin a ranka to insha Allah za ka kana kokarin ba da gudunmawa amma da zarar mutum yana tunanin to an ce a bana an san zagaya gidauniya ya zaro naira ɗari biyu ya ɗauki ɗari ya mai da ajiyu kaga ba inda fa za a ci wannan shine maganar gaskiya babu inda za mu ci amma idan har kowa zai iya ƙoƙarin shi ya bada kowanne iya ƙoƙarin shi ga menene zai iya badawa sai ga abuwa su tafi yanzu akwai sunaye da ake amsa duk ba bayani misali to wannan gidauniyan da ake dan yi shine yake dan ƙoƙarin a dan samu wani abu kai misali to saboda haka dan Allah yan uwa kowa ya ƙoƙari lokaci ya riga ya wuce eh, duk mun san ayoyi na abin da ya shafi infaki ko in an jawo ma za a yi ta maimaita abin da an riga an san shi ne misali sai duk kurin da babban abu shi ne mu sanya a ranmu abin da muka sani na to mu sashi a duniyan aiki ya aiki shi kada ya zama ana ta tunatar da mu ga tarihin sabbin suna infaki suna kaza suna kaza to mu ko da muke nan wani irin abu muka yi wurin amfani da wannan tunatarwa muna da tunatarwa misali ga kaman taimakon da ake bayarwa wani ya ga an ba da dubu goma ko an ba da dubu takwas to dubu goma so sha biyu kaga dubu ɗari da ashirin aka yi so goma sha biyu za a samu dubu ɗari da ashirin ne to wani zai ana ta yi ana ta yi ci ai an samu kuɗi to aka samu aka samu ana aka samu a can da daddar ma ana neman taimako shi ma aka samu irin haka wani lokaci zai ga an samu dubu takwas wani lokaci dubu bakwai ma wani lokaci kaza wani lokaci a samu dubu goma ya zan dara in aka ce da haka ne da karatunmu na nan da na asuba in ba wani mun samu wanke ko a waje ba ba abin da zai yi gaskiya